tun da farko kuwa sai da gwamnan ya batun bullo da haraji kan haƙar ma'adinai a jihar Bauchi. Akwai wata doka sabuwa mu da muka yi a jihar Bauchi. Doka ce a kan haƙar ma'adinai. Duk da tsarin mulki ya nuna cewa ba da lasin na haƙar ma'adinai hakkin gwamnatin tarayyar Najeriya ne. To amma tun lokacin da aka zaɓe ni na tara masana ta wannan fanni da lauyoyi na ce musu dole mu ne mu samu hanyoyin da za a yi mu saka haraji akan wannan hidimar to kuma allah cikin ikonsa ya nuna mana mafita mun samu hanyoyin da za mu iya sassaka haraji akan wannan aiki na ma'adinai kuma ana kaddamar da wannan doka nan da nan za mu fara shi akan batun ma'adinan da kake batu shugaban kasa ya ce za a ci gaba da wannan harka a shirar arewa maso gabas sai dai ya kalubalanci gwamnan da ke wannan shirar me za ka ce akai na zauna da wani gagarumin kamfanin haƙar mai da gas na duniya wanda kusan ya fi kowanne na ƙasar rasha wanda ake kira gazprom mun yarjejeniya bisa hanyoyin da za a yi mu bi mu tabbatar da inda waɗannan ma'adinai suke a kuma yi nazarorin da za mu iya ɗauka sun kawo mun batun waɗansu rijiyoyi waɗanda dama suna nan akwai rijiyar da ake kiranta a turanci opl 809 wanda mafi yawan kasar na kasar na jihar bauchi da akwai man abin ne a arewacin najeriya dalili shine man da aka samu a nijar a iyakar mu da nijar aka samu wannan man shi kuma mai ruwa ne saboda haka ba za ka ce kawai a'a ruwan nan yana gudu ne kawai a ƙasar nijar baya bai shigo ƙasar ka ba don baka tona ba ka gani man da aka samu a kasar chadi a iyakar mu da mu da kasar chadi ne aka samu babu inda sai a ce man nan kawai yana zuwa kasar chadi sai ya tsaya cik ba zai gangaro ya taho a cikin kasar najeriya ba mai yana nan kuma abinda gazprom suka gaya mu shine abinda ake kira benue trap akwai mai a kwance su sun sani sun daɗe da yin binciken su akwai mai a kwance a wannan wurin. To amma me yasa kake ganin da gwamnatocin da suka shuɗe ba su mai da hankali ne wajen wannan aiki ba ko yanzu kun zo kenan za ku ga tabbatar da cewa an aiwatar da wannan shiri a sun yi nasu daidai gwargwadon kokari saboda a yanzu nan da nake maka taɗi akwai kamfani na musamman da jihohin arewa maso gabacin najeriya guda shida nan suka kafa mai suna nebbam wanda mun zo mun gaje shi ne su ne suka kafa shi. Wai shin me yasa ne kuka fi mai da hankali ga batun albarkatun man fetur? a maimakon ayyukan noma duk da illan da ke tattare da hidimar man fetur. Go aikin gona muna nan lokacin da na tafi ƙasar cek na samu daman ganin wani mashin ɗin da ko mutumin da bai je makaranta ba yana iya amfani da shi saboda shi baya buƙatar wani spana ko screwdriver ko wani menene wajen ɗaura shi da ka ɗora shi ya daidaita kawai clipping ɗinsa ake kuma mashin ɗin nan zai baka huda? mashin din nan za ka hada shi da eh, eh, eh, bucket ɗinsa zai ɗaukar maka kaya mashin din nan zai baka wuta mashin din nan zai maka ban ruwa shi kaɗansa saboda haka ina dawowa na tara masana ta wannan fanni na ce musu to ku zo ku zauna ni dai tunani na shine ina so zan kafa abin da ake kira a turance farm settlement guda uku a kowane mazabar dan majalisar dattawa dalili na yin haka shine saboda mu jawo hankalin dimbin matasanmu muddin muna so matashi ya kama aikin gona dole ne mu kawo wuka bari da garma ne da fartanya matashi ba zai shiga ba Abdullahi muhammad Nura amurka daga bauchi a najeriya